good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توجه به ونحن إذ يتلقى المتلقيون عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يزيد قوم إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka babban masallacin juma'a na nan cikin garin dutsen jihar jigawa a wannan yammaci na asabar wanda shi ne ɗaya ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1446 wanda kuma ya dace da ɗaya ga watan uku miladiya 2025 wannan shine tafsirin mu karo na 22 sakamakon mun yi tsallaken shekara ɗaya ta shekarar corona muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ba mu aron rayuwa har ya kawo mu wannan lokaci mai tsada wanda muna cikin sura ta hamsin sura ta ƙaf kuma ga shi mun tashi aya ta goma sha bakwai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laƙada halaƙanar insan tabbas mun halitti ɗan adam ونعلم ما توسوس به نفسه kuma muna sane da abin da ransa take saƙa masa wa nahnu aqrabu ilayhi kuma mu ne mafiya kusa ce zuwa gare shi min hablil warid daga jijiyarsa ta jannayi idh yatalaqqa al mutalaqiyan yayin da mala'iku biyu masu karban abin da yake faruwa daga ɗan adam suke karba kuma suke rubutawa anil yamini wa anil daga ɓangaren dama da kuma ɓangaren hagu ƙa'idun kowanne daga cikinsu yana zaune ma yalfizu min ƙaulin ba zai furta wani zance ba illa ladaihi raqibun atid face tare da shi akwai wanda yake mai kula mai sa ido kuma wanda yake ainihin a halarci wannan ayoyi suna nuna mana irin halittar da Allah subhanahu wata'ala yi wa ɗan adam da kuma irin tanadin da ya yi masa tanadi na rayuwar duniya domin ya zamo tsani zuwa ga rayuwar lahira Allah subhanahu wata'ala ya ce wa laqad khalaqana al-insan tabbas mun halitti jinsi na dan adam Allah subhanahu wata'ala shi ne samar da dan adam daga babu hal ata al-insani hin min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura shin yanzu wani zamani ya zo wa ɗan adam ma'ana tabbas wani lokaci ya zo masa wanda na mai kunshe a mazakuran bai zama wani abu wanda ake ambatawa ba ma'ana babu shi babu dalilinsa akwai lokacin da Allah bai halarci annabi adam ba babu sunansa babu ɗuriyarsa kuma babu labarin cewa za a samar da shi to daga nan kuma Allah subhanahu wata'ala ya samar da shi to Allah sai sai tabbas mun halittu jinsi na ɗan adam wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu kuma muna sanin abin da ransa take saƙa masa. Ɗan adam Allah ya bashi shi khasiyya wadda a cikin dabbobi da muke gani babu mai wannan khasiyar ma'ana wannan hali da tada da Allah subhanahu wata'ala ba dan adam ko kai ka haifi ɗa ba ka iya sanin abin da yake cikin zuciyarsa ba ka san me yake kullawa ba ba ka san mai yake shiryawa ba to ɗan adam shi kaɗai ne Allah ya yi masa wannan ya zauna a yanzu ya shirya abin da yake ganin zai yi bayan awa ɗaya a nan gaba ko kuma abin da zai yi gobe kai abin da ma yake sa ran zai yi abadi babu wata dabba da Allah ya ma wannan tunanin dan adam shi kare Allah ya ma wannan shi ya sanya lokacin da Allah ya je ruwan tsuwa akan abubuwa da ya halitta ya ce wa shamsi wa buhaha والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها سيتي ونفس duk sauran sai da aka sa alif da lam amma shi ɗan adam sai aka ce wa nafsin da wani irin rai ko dai ka ce wani babban mutumin kirki ko wani babban takadari dole ba za a fita daga wannan ba to saboda abin mamakinsa da yadda ya zamo shirin da Allah ya masa ba na saura ba ne, ba shi ya sanya sai aka ce wa nafsin da wani rai na ban mamaki na taɓa faɗa muku cewa yadda Allah ya shirya zuciyar ɗan adam tana karɓan saƙonni kala-kala a lokaci ɗaya kuma tana canzawa daga hali zuwa wani hali lokaci ɗaya yanzu idan aka samu wani gwanin magana da iya tsara zance da latta a cikin minti goma duk sai ya sa kowa kuka a masallacin nan ya ambaci wani abu da zai so tsare kawai ka aka zubar da hawaye to kuma in ya iya maganar bayan minti goma kuma zai yi ambatar abin da za ka ana ta dariya kuma dai mai zubar da hawayensa kuma shi ne wannan dariya duk shi kaɗai ne ɗan adam ke to Allah da kansa yake mun halitta ɗan adam kuma mun san abin da ransa take saka masa to a nan da yace ma to waswisu bihi nafsu abinda ransa take ra'aita masa to shi ɗan adam ɗin zai iya sanin abinda rai take ra'aita masa a yanzu domin tana tsara masa amma kun bai san me za ta bashi labari ba minti biyar ba haka ne ko ba haka ba ne ba wanda ya san cewa ga tunanin da zai bayan minti goma babu wanda ya san mai ransa za ta saƙa masa bayan awa ɗaya babu wanda ya san abin da ransa za ta saƙa masa bayan faɗuwar rana sai dai in lokacin yi sannan ka iya yi to wannan shi ya nuna cewa ka san wani abu kuma an san abin da kai ka sani ba yanzu lokacin da kake kallon mutum yana kallon ka yana shirya waɗansu abubuwa ƙila ma zagin ka yake ƙila ma mummunar fata yake maka ƙila fatan alheri ke maka kai baka sani ba amma dai gashi kana kallon sa yana kallon ka kaga shi yanzu ya san abin da kai baka sani ba duk da kana kallon sa to shi da ya san abin da baka sani ba to shi kuma Allah ya san abin da shi ma bai sani ba domin bai san me zai tattauna da ransa bayan wasu 'yan mintuna a nan gaba ba Wani Allah sai munasaba ta zo sannan ya iya tattauna wannan abu to Allah sai ke ta na alamu ma wasu bihi nafsu mun san abin da ransa take tsara masa take ba shi labari to wannan waswasin da wannan saƙe-saƙen, daga cikin ni'imar da Allah ya yi mana ba duk abin da mutum ya saƙa ko ya ra'aita Allah zai kama shi da shi ba. shi ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya zafarta wa al'ummata abinda rai ya sassaƙa mata ma lam ta'mal bihi ta kallon. muddin dai mutum bai aikata wannan mummunan abun ba kuma muddin dai bai furta ba wasu daga cikin sahabai sun zo su siya ma'aikin Allah muna samun kanmu a cikin wasu matsaloli ranmu yana saƙa mana wani abu rayukanmu suna ba mu waɗansu labarai wanda idan mun furta mun kafurta ran mutum za ta iya sa mata shakunshin akwai Allah ma ko kawai ɗin ya zo ce to kai Allah ya halice ka to shi Allah wa ya halice shi ko kuma ya ce mai wai alƙiyaman nan ma gaskiya ce haka dai haka dai to dan adam zai iya irin wannan abubuwan rai take saka masa to amma a aikace bai nuna ya yarda da wannan tunanin ba sannan bai furta ma wani wannan tunanin ba Musabai suka kokanta wannan ga manzo alaihi salatu wassalam a wata riwaya sai ce haza min sarihil iman ko haza sarihul iman mutum ya ji ransa tana saka masa abin da ba daidai ba kuma ya ji damuwa ya ji ƙaiƙayi to wannan shi ne tsantsan imani wannan shine ne imani ƙarara to sai manzo Salatu ya ce lokacin da ranka ta saka maka wannan abun ka faɗa ka ce rabitu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyar rasula in ka faɗi wannan ka gama da wancan bugun tunani dan ka nuna yardarka da samuwar Allah a matsayin mahalicci a matsayin abin bauta kuma ka yarda addinin musulunci shine addinin ka kuma manzo alaihi salatu wassalam shine annabinka wannan ni'ima ce Allah subhanahu wataala ya mana da ba zai kama mu da abin da ran mu take saka mana wanda yake arifin mummuna ba sai yace wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne mafi kusa ke gare shi min hablil warid daga jannayarsa to da Allah ya ce wa nahnu aqrabu wani irin kusa ce ake nufi kuma menene mafi kusa ce da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce ilimin Allah ake nufi ilimin Allah ya fi kusa da kai sama da jijiyar wuyarka malamai suka ce alhablul wari duk suna ɗaya ne alhablu ita ce alwari kuma ita ce ita ce jijiyar da take ɗauke da wato ainihin saƙonni daga ƙwaƙwalwa zuwa zuciya jijiya ce wadda tun daga zuci take har ya zuwa cikin kwakwalwa ɗan adam kuma su ne jijiyoyi biyu wanda ake yankewa ga dabba da za a yanka duk yankan da aka yi na dabba idan ba a yanke makogaro da wannan jijiyar biyu ba ko kuma a wajen wasu malamai makogaro da jijiya ɗaya idan aka yanke makogaro shi kaɗai aka ɗauke wuƙa ba a yanke wannan jijiyoyin biyu ba aka sake mayar da wuƙar to an ci mushi ah. ko kuma ya zama a'a an yanke jijiyoyin ba a yanke makogaro ba to na sabanin malamai ne idan aka yanke jijiyar biyu ba a fasa makogaro ba to yanzu yankan yayi ko bai yi ba wasu suka ce yayi amma dai mafi rajaha idan aka yanka makogaro da jijiyar biyu ko kuma ɗaya daga cikin almuhim wannan ita ce jijiyar ta gefen wuya ɗaya na wannan gefen ɗaya tana wannan gefen to sai malamai suka ce wannan ita ce jijiya mafi kusaci da ɗan adam domin alaƙatar da zuciya da ƙwaƙwalwa duk abin da za ka yi tunani to ita za ta ɗauko tunanin daga zuciya ta ba ƙwaƙwalwa ko da ƙwaƙwalwa ta kai wa zuciya to wasu malamai sai suka ce ilimin Allah ya fi kusa da ɗan adam saboda wannan jijiyoyi me yasa domin shi ɓangarorin ɗan adam akwai abin da zai kare wani abu daga wani abu misali yanzu ka. nama ya kare ta daga wannan jijiyar naman jikinka kuma ko kuma ita jijiyar za ta kange tsakanin nama da ƙashi kenan yanzu fatar jikinka ba za ta iya ta taɓa ƙashinka kai tsaye ba dama ya shiga tsakani amma shi Allah babu abin da zai shiga tsakaninsa da wani ɓangare na ɗan adam wannan shi ne maganganun mafiya yawan malaman tafsiri amma akwai wasu daga cikin malamai suka ce a domin ayar da ta biyo bayan aka ce iz ya talaƙa ne to tana da alaƙa da wantan na hannu aqrabu iz ya talaqqal ne, to in ku haka ne ai shi ilimin Allah yana kusa da kai tun ma kafin mala'ikun su zo to sai suka ce abinda ake nufi da aka ce wa nahnu aqrabu ana nufin mala'ikun Allah subhanahu wata'ala Allah yakan ambaci nahnu yana nufin mala'iku ba shi Allah subhanahu wata'ala ba misali lokacin da Allah yake bayanin karɓar rai yake ta falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum ma'ana mala'ikatuna aqrabu ilayhi minkum mala'ikunmu sun fi kusa da wannan wanda ran sai ke shirin fita sama da ku danginsa to sai suka ce kenan mala'iku ake magana kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa inna nahnu nazzalna dhikra kuma Allah ya ce nazzala bihi ruhul amin kaga mala'ika jibrilu shi ya sauko da alkur'ani daga baitul izza zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa sallama kenan da Allah ce inna nahnu nazzalna dhikr kenan ana nufin mala'iku mala'ika shine wanda ya sauke wahayi daga Allah zuwa ga ainihin manzo alaihi salatu salam sannan Allah subhanahu wata'ala da yake bayanin wahayi da ake manzo alaihi salam manzon Allah saboda kwaɗayin ya rike wahayi idan mala'ika jibrilu yana masa wahayi to ana masa wahayi kuma sai ya dinga maimaita abin da ya wuce domin kai ya manta to Allah sai ya kwantar masa da hankali yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi kada ka motsa harshen ka domin kai gaggawa na ƙoƙarin maimaita wahayi don manta. inna alaina jam'ahu wa qur'ana mun ɗora wa kanmu tara maka shi a cikin zuciyarka da kuma furta karatunsa idan ka so ka yi. Fa'iza tsara anahu shi ne shahid. Idan muka karanta maka shi, yake karanta manzan Allah al'ur'ani, mala'ika Jibrilu, amma sai ka ce fa'iza tsara anahu. Idan muka karanta shi fattabi ƙur'ana to ka bi karatun nan da mala'ika yake yi, ma'ana idan ya faɗa ka faɗa in ya faɗa ka faɗa har a je ƙarshe to akan haka nan da Allah yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi Allah bai ce wa ana ba sai ce hannu. domin ko mu yanzu a irin yaren mu musamman shugabanni shugaba zai yi magana da yaren jam'i domin faɗar wani aiki gwamnan gari zai iya cewa ai mu muka yi wannan titin kaga ba shi ya zo ya ɗauki diga ya ɗauki shebur ya ɗauki kwalta ya ɗauki a'a shi yasa aka yi wala Allah ma har aka yi aka gama bai zo ba sai bayan kammalawa gwamna zai ita mu muka yi wannan asibitin alhali bai zo ba sai lokacin da aka gama ya ce mu muka gina wannan makarantar kuma hannunsa bai taɓa tubali ko siminti ko rodi ko dutse ba haka ne ko ba haka ba ne to amma ya ce mu muka yi ma'ana mu muka yi umarni aka yi to shi ya sanya wasu malamai suka ce anan da aka ce wa nahanu ana nufin mala'iku wa nahanu aqrabu ilayhi minkum mu mu muka fi kusa ce da shi sama da ku ma'ana mala'iku sun ta kusa da wannan mutum wanda ransa take masa sake-sake sama da ku wanda kuke ainihin ‘yan uwansa. ‘Yan uwa, wani saƙo wannan jimloli suke isarwa zuwa gare mu idan Allah subhanahu wata'ala yana cewa ya halitti ɗan adam kuma ya san abin da ransa yake sassaƙawa kai ya ma san abin da ransa zai saƙa masa tun kafin ya saƙa masa wannan yana nuna mana mu shiga taitayin mu kada mu kuskura mu sassaƙa wani abu a cikin zuciyarmu wanda Allah bai yarda da shi ba kada mu shirya wani abu a cikin zuciya wanda zai fusata Allah subhanahu ta'ala wala taqafu ma laysa laka bihi in inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula Allah ya ta kada ka dinga bibiyar abinda baka da ilimi a kansa domin da ji da gani da zuciya duka za a tambaye ka dangane da su duk tunanin da ka tsaya kana sassaƙawa duk abin da ranka take ra'aita maka kana ƙulla za ka yi kaza kana ba za ka yi kaza ba to ka sani Allah ya fi ka sanin wannan tunanin naka wanda ya san addini shi san wannan wanda bai fahimci addini ba yana ga kawai idan ya ƙulla wani abu a rai ya saka wani abu to Allah ma bai sani ba wallahi jahil ya ke tunani mushrikan qurayshawa lokacin da za su je su yi mitin sai su ji manzon Allah ya fallasa abin da suke faɗa sai suke cewa aksiru aqwalakum hatta la a rabbu muhammad ku yi ƙasa ƙasa da zantuttukan ku kada ubangijin muhammadu ya ji da ya ji faɗa masa zai yi sai Allah ya ce wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bi zati sudur ko ku koye abin da yake cikin zuciyarku ko ku bayyana to Allah shi ya san abin da yake cikin kokon zuciya tawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi wa man mustaqim bil layli wa saribun bin nahar duk ne a wajen ku ma'ana a wajen Allah duka daidai ne man asarra alqawla wanda yazo yayi kuskus daga shi sai wanda yake ji wa man jahara bi da wanda ya bayyana kowa ma ya ji wa man huwa mustaqbil bil layl da wanda zai je ya bi duhun dare ya koye ya bar unguwarsu wai dan kar a ganshi ya san Allah ya ganshi ba wa saribun bin nahar da wanda zai zo a tsakar rana a tsakiyar al'umma yayi sai ne a wajen Allah subhanahu wataala kai ne kake da kusa da nesa kaza ya fi kusa da kai ka fi ganin kaza ka fi jin kaza shi kuma Allah subhanahu wataala sai ne a wajen sa saboda haka kenan ya kai bawon Allah zuciyarka Allah ya kalli kudirin alheri ne a cikinta zuciyarka Allah ya kalli cewa shirin alheri ne a cikinta manzo alaihi salatu wassalam yana ta inna Allah ta'ala la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila amalikum wa qulubikum Allah baya kallon jikinka ko kyawunka ko tsawonka ko ka duk Allah baya kallon wannan me yake kalla zuciyarka da kuma aikinka idan sun yi kyau to kai kyau a wajen Allah subhanahu wataala sai sa masu kima suka ce almar'u bi asgarihi qalbihi wa lisanihi dan adam yana samun daraja da matsayi a wajen mahalittinsa da ma sauran bayan Allah na kwarai qalbihi wa lisanihi abinda zuciyarsa za ta ƙudurta na ƙwarai sannan abinda harshensa zai furta na ƙwarai na faɗa mana a baya malamai suna cewa harshe ludayi ne na zuciya zuciya kamar tukunya ce da ake dafa wani abu a ciki lokacin da take rufe ba a san mai ke ciki ba idan aka saka ludayi shine zai ɗebo ya nuna wa mutane ga abin da yake cikin tukunyan nan saboda ka abin da kake furtawa ta nan akan hasashen cewa zuciyarsa kyakkyawa ce ta nan za a yi hasashen cewa zuciyarsa mummuna ta Allah ya kiyaye to saboda ka Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa wa nahnu aqrabu ilayhi mu ne mafiya kusa ce zuwa gare shi ko kuma mu ne suka fi kusa zuwa gare shi min hablil wari sama da wannan jannayin nasa ya kai bawon Allah muƙaddara ma ba a ce ilimin Allah ba aka ce mala'ikun Allah in kai na kirki ne dattijo sai aka ce shugabanka ya turo waɗansu mutane biyu su zama tare da kai kuma mutanen nan na kirki ne nagartattu ne ba masu ɓarna ba ne ba sa san ɓarna kuma kullum suna tare da kai don Allah in kai da kirki ne za ka so ka zubar da ƙima ka wajensu a'a ƙalla ko da kai a ce mutumin kirki ne za ka yi ƙoƙari ba a ga kana abuwa na ba daidai ba yanzu akwai mutumin da a cikin mutane mutumin kirki ne amma da zai jefance wannan Allah ka tsaye me zai yi haka ne ko ba haka bane ba wani ma sai ya duba dama da hagu idan zai abin da ba daidai ba saboda me yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna min Allah suna kokarin koye wa mutane amma ba sa kokarin koye ma Allah subhanahu wataala to kenan ko ba komai zan so za ka so mala'ikun nan su yi shaidan mu na ƙwarai ne a wajen Allah amma duk lokacin da zai zama aikin ka ba mai kyau ba maganganun ka ba masu kyau ba to kada ka taba tunanin kyakkyawar shaida za ka samu a wajen su tare da cewa Allah ya fi su sanin me aka yi to amma don me don a kafa su ainihin a matsayin shaida Allah sai ce iz yatalaqal mutalaqiyani Allah subhanahu wataala sai ce yayin da masu karɓa su biyu suke karɓa fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin talaqa ma'ana akhadha anan an shafe mafa'ulun bihi ba a faɗe shi ba kamar a ce izi ya talakkal mutalakkiya ne jami'a ma ya zuru anil insa yayin da mala'ikun nan biyu suke karɓa suke rubuta suke ainihin taskace abin da yake gangarowa daga dukkan kowane ɗan adam izi ya talakkal ne. anil yamini wa anil shimali sai aka ce anil yamini ba a ce alal yamini ba ɓangaren hagu wa anil shimali da kuma ɓangaren hagu to kun ga ya talakkan mutalakkiya ni su biyu kuma anil yamini wa anil shimali sai aka ce ƙa'idun ba a ce ƙa'ida ne ba kuma su biyu ne to a anan sai malaman luga suka cewa ai dama shi a larabci za ka iya ba da labarin abubuwa biyu sai ya zama ka faɗi mufuradi wanda zai cikasa maganar kana ne ɗayan ka ƙaddara masa nasa sannan ɗaya shi kuma faɗi nasa misali wani yana cewa wa man kana amsa bil madinati rahluhu fa inni wa qayyarun biha lagaribu fa inni wa qayyarun kaga da ni da qayyar ku biyu kenan kun bai ce lagari ba ne ba to kenan takadirin fa inni biha lagariun wa qayyarun kazalika kenan iz yatalaqqa al-mutalaqiyani an al-yamini qaidun wa an al-shimali qaidun to wannan shine takadirin ayar yayin da wannan mala'iku guda biyu wanda suke karɓar saƙonni daga ɗan adam wanda duk abin da ya furta duk abin da ya zamo ya faɗa yayin da suke karɓa suke rubuta ku ba sai aka ce talaka don a nuna cewa babu abin da zai kubuce masu, babu abin da zai musu sauti su kasa fahimtarsa ko su ƙi rubuta shi kuma Allah sai ce ƙa'idun masu zaman dirshan ba lokacin da zai zamo kaje kai wata lalata kai wani abu ba su sani ba ko ba su rubuta ba al basari yace wannan mala'ikun guda biyu hali biyu kaɗai suke kauce wa ɗan adam lokacin da zai yi tsuguno da kuma lokacin da zai kusafi iyalansa mala'iku masu karimci ne masu mutunci ne masu daraja ne ba za su je su tsare mutum lokacin da yake tsuguno ba domin abinda aka kaddara lokacin tsuguno ba lokacin magana ba ne ba lokacin hira ba ne ba ba lokacin tattauna ba ne ba duk da cewa yadda ɗabi'a ta lalace wallahi akwai wanda za gani kan titi saboda rashin sanin ya kamata wancan yana tsugune yana ba haya yana cin biskit wancan yana tsugune yana ba haya yana shan rake kuma suna hira wallahi akwai wurare da ake irin wannan rashin sanin ya kamata kuma manyan mutane dan Allah zo wannan me zai wa yaro fada ya ce baka kyauta ba me yaro zai yi masa tsawa kai ya kamata a yi wa tsawa kana ba haya kana cin biskit kana ba haya kana shan rake ina ne da yake bawon Allah to saboda haka hasan basri yace wannan halin guda biyu shi ne suke kauce wa ɗan adam da yawo fita daga wannan shi shikenan suna nan malaman tafsiri suka ce da Allah ya ce ka'idun shi ya nuna ba wakilci mala'iku dai ba sa jin yunwa ba sa jin kishirwa ba sa jin bacci ba sa gajiya ballanta na ka ce ai ya gaji ya tafi hutu kai za ka gaji shi ba zai gaji ba tun da Allah ya ce yi sabbi hunan laila wannan hara la yabturun to shi ya sanya malamai suka ce la ya'kuluna wa la yashrabun wa la yanamun wa la yata'abun ba sa ci ba sa sha ba sa gajiya ba sa bacci to Allah subhanahu wata'ala sai yake cewa ma yalfidu min qawlin nan min za'idati litakid kenan ma yalfidu qawlan Dan adam ba zai furta wata kalma ba illa ladaihi raqibun face tare da shi akwai wani mai sa ido wani mai kula sannan kuma raqibun ko atidun wanda yake nan halarta dindindin to anan da yake ma yalfizu min kenan duk kalmar da mutum ta fito bakinsa sai mala'iku sun rubuta ko ba kowace suke rubutawa ba malamai sun samu saɓani al'imam mujahid ibn jabar rahmatullahi ta'ala laihi babban tabi'i ya ce mala'ikun nan ba sa barin komai ta nishin mara lafiya sai sun rubuta shi yasa imam amr ibn hanbal rahimahullahu ta'ala lokacin da yake rashin lafiya mai tsanani yana ta nishi yana nishi sai wani yake ce masa ya imam awus ibn kaisan dai daga cikin manya-manyan tabi'ai yana cewa hatta anil marid yuktab hatta numfashi ko nishin mara lafiya rubutawa ake imam ahmad duk da rashin lafiya sai ya taƙarƙare ya daure ya ƙiyin nishin domin abin da ke kalla idan aka rubuta nishinsa shi ya san ba aikin lada ba ne tutun da ba aikin lada ba ne idan aka rubuta shi ga abin da babu lada akalla a cikinsa ba zai so wani a cikin littafinsa ba to sai ya daure ya cije ya ƙiyin nishin don Allah bawan Allah yau da azumi a bakinka amma don Allah tun daga safiya zuwa yanzu ka tobara nawa kai Wadda kai ma ka san ba daidai ba ke kuma kai ƙarfin hali ka fana kuma ga azumi a bakinka to ballantana kuma lokacin da dama ba azumi a bakinka tuba tuba nawa muke yi wasu daga cikin malamai kamar da ibn da'ama a sadusi shi kuma sai yake cewa a'a mala'ikun nan ba sa rubuta wani abu illa ما كان خيرا أو شرا sai dai abinda zai zamo alkhairi ne ko kuma كأي to shi kadai suke rubutawa su ma wayancan malamai masu ra'ayin farko wanda suka ce komai za a rubuta amma sun ce babu abin da hisabi zai kasance a kansa sai abin da ya zamo alkhairi ko kuma abin da ya zamo sharri amma duk abinda bai zamo alkhairi ba ko sharri ne in ka furta shi zabe a ce ka yi ɓarin zance akwai abin da yake ɓarin zance ne mara amfani misali aka zo aka ce ina wane sai ka ce ya fita wannan shine amsar da ya kamata ka faɗa sai ka ce ya fita kuma ya ce bayan awa uku zai biyo ta kasuwa zai siyo kaza zai iso to dinnan ɓarin zance kai bai da amfani domin shi mai tambayar bai tambayi ka wannan ba wane ya tambaye ka kace ya fita shi kenan ka gama abin da ya kamata kai to sai suka ce kenan kalmomi wanda suke da alaka da zunubi ko kuma lada to su ne wanda za a yi hisabi a kansu tare da cewa an rubuta dukkan abin ɗan adam ya furta su kuma malamai na biyu wanda suka ce sai abin da yake da lada ko zunubi to dama wannan ba sai za a rubuta komai ba to sai suka ce akwai zance ko kuma magana da za ta zamo cewa ta lada ce maƙasudatun lizatiha akwai maƙasuda ligairiha misali malamanmu suke cewa kamar an zauna an yi shiru an yi gum ba wanda yake cewa komai to sai wani ya cewa shirin ya yi yawa kuma ya san cewa idan aka buɗe baki alheri za a faɗa sai ka ce bayan Allah ya naje kun yi shiru kaga baka ce ku faɗi kaza ba ya naji kun yi shiru ka san duk wanda zai faɗa alheri ne to wannan magana ta ka ita kanta ba za a kira ta alheri ba <clears throat> domin ba umarni da kyakkyawa ko hannun mummuna kai ba to amma makasuda sai ni gairiha manufar maganan shine wani abu na kirki biyo baya to sai wasu malamai suka ce to ita ma wannan tana daga cikin abubuwa wanda ya zamo ana rubuta lada a kai to anan bayan Allah Allah subhanahu wata'ala yana cewa ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid na farko ba wai raƙibu sunan wani mala'ika ba ne daban atidu wani mala'ika daban a'a duka sifa ce ta mala'ika ɗaya ma'ana wanda yake ɓangaren damar raƙibun a tidun ne na ɓangaren hagu shi ma raƙibun a tidun ne ma'ana mai sa ido ne mai zaman dirsha wasu daga cin malamai suka ce su waɗannan mala'ikun guda biyu na ɓangaren dama wanda yake rubuta lada saboda jin da Allah ya yi mana shi ne shugaban zama kuma shi ne shugaban tafiya na hagun mabiyi ne gare shi kana furta alheri kana aikin alheri zai yi wuf ya rubuta maka idan ka furta sharri sai shi na hannun daman sai ce mana hagun saurara kada ka rubuta a wani ƙaunin ba shi sa'a bakwai ka gani zai tuba ga Allah ko zai tsarkake Allah subhanahu wata'ala in Allah ya taimake ka a cikin sa'a bakwai ka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to nan ba za a rubuta maka ko kuma ka ce subhanallah walhamdulillah la illallah Allahu Asabar, to shi ma ba za a rubuta maka ba wannan karimci da me ya ba wato Allah mun gode da mala'iku za su yi mana mu'amalar da muke wa junanmu ba za a kai labari yanzu wani da kake jin haushi jira kake yi laifin ka tafume shi ko ka san waɗansu laifin suke nema ba daidai ba yanzu wani za ka samu cewa ila jami'in tsaro ne akwai wani abu na laifi kai ba ma san laifi ne. to yanzu shi ba daidan ka yake so ba so yake karifta cikin laifin shi nan ya ma kamun kaza kuku aika aikata ba abin da ka kare kanka na ta zirin kawai ya eh, kada ka farto ba da isfani Allah ka ba bada to amma su mala'ikun duk da sun san ɗan adam mugu ne wani yana tsallake iyakokin Allah amma suna ɗaga masa ƙafa gaba ta farko kenan gaba ta biyu daga cikin ni'ima da Allah ya yi mana babu wani hadisi da ya zo yake cewa ana shafe ko ana ɓata ayyukan kulala da haka kai tsaye sai dai abinda malamai suke ɗebe kewa da shi domin akwai saɓanin malamai cewa shin mummunan aiki yana rushe kyakkyawan aiki ko baya rushewa babu sabanin malamai cewa innal hasanati yudhibuna sayiat kyawun ayyuka suna awon gaba da munanan ayyuka babu sabanin malamai akan wannan to annan sai suka ce daga cikin ni'ima ta biyu da Allah yi kaga dai ni'imar farko da aka yi maka in kai barnar ko kai zulubin ba nan take za a rubuta ba za a daga ma kafa to sannan bayan an rubuta din kuma nan ma yana nan a cikin fayil mala'iku ayyukansu shiftin ne kamar yadda kuka sani ya ta'aqabu na fikum mala'ikatun billahi wa mala'ikatun billaha yanzu akwai mala'ikun da dab da zuwa suke su karbi wanda suka yi aiki tun daga safe sannan kuma idan wato kusan malamai suka ce da sallar la'asar da sallar asuba a lokacin ake yin musayan aiki wannan su zo su karbi wa'ancan sannan wa'ancan su zo su karbi wa'ancan to yanzu muƙaddara mutum mutum yi wani kuskure da sallar la'asar da wa'ancan mala'ikun suka zo kuma an rubuta ko wasu kurakurai ga su an rubuta an ba shi sa'o'in bai tuba ba an rubuta to kuma daga baya sai yi ta istighfari Allah laifin da nema Allah ka yafe min na tuba na tuba na tuba to za a ba su izini a ce ku goge ko kuma ka zo kai wani gingime mai aikin alkhairi malaman musulunci sun ce hanyoyin yafe kurakurai da Allah yake wa ɗan adam suna da yawa akwai kuskuren da za ka yi ko kurakuran da za ka yi Allah subhanahu wata'ala ya yafe maka su baka ce astaghfirullah ba amma kuma ka yi wani aiki na lada wanda Allah ya ba da shi to sai a yafe maka waɗannan kurakuran saboda waɗannan ayyukan kuma ka sani ya kai bawan Allah babu ayyukan da Allah ya fi yafe kurakurai ta hanyar su irin taimakon bayin Allah yanzu wallahi wani ya yi wasu ayyuka na laifi a wajen Allah amma masu azumi wanda ba su da yadda za su yi da zai siyar a yau ta su Allah zai yafe masa laifukansa watan aya da na karanta wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl innal hasanati yuzhibun as-sayyi'at zalika dhikra lil-zakirin sababin saukar wannan ayar wal'alla kun taba bi akwai sahabi ina jin abul basr abul busr ko abul basr dai daga cikin sahabbai ne yana sana'ar sayar da dabino to shi nan ya kasa da binon nan nasa sai wata mata ta zo sai take cewa nawa yake sayar da wannan dabinan kun san shedan ya jari min ibn adama majarar dam mun sha faɗa ba mu asumi sai annabi sahabi zai iya kuskure amma in ka kirga kuskurensa ɗaya to kuma salatunsa ba za ka yi lissafa ba to sai ce mata watan yar bukka zo mu je akwai binan da yafi wannan kyau mu je in baki da suka tafi sai ya rungumi jikinta ya shafa jikinta ba fasikanci yayi da ita ba jikinta kaɗai ya taba to kuma saboda zazzafan imani da Allah ya sahabbai sai yake jin kamar za a kife duniya saboda abin da yi to shine hankalinsa ya tashi ya sai na umar ya ce umar kaji kaji abin da na yi akwai mafita ya ce kai shi ne bai sani ba ya je wajen abubakar shi ma bai iya ba shi amsa ba to sai ya je wajen manzo alaihi salatu da ya tambayi manzon Allah manzon Allah ya shiru bai ce komai ba to zuwa can sai ka ga alamun ana yi masa wahayi to sai ya karanta wannan ayar yace wa aqimi salata qarafayn nahari wa zulafa min al-layl wato kenan ka tsayar da sallah yaffar rana da kuma cikin duhun dare innal hasanatu yudhibun as sayiat domin kyawawan ayyuka suna awan gaba da munanan ayyuka zalika zikra zakirin, wannan kuma tunatarwa ne ga masu karban tunatarwa wanda suke tunawa ma'ana mai aka nuna masa wannan laifin da ka yi to ayyukanka na ƙwarai sun yi awon gaba da su kuma in ka ci gaba da ayyuka na ƙwarai duk wani laifinsa za su yi ma awon gaba da shi sai ya ce ali haza ne ya rasulullah ya ma'aikin Allah wannan ta wuce ni kadai yace a'a da kai da wanda suke aiki irin naka wannan bishara ce gare mu gabaki da to kenan daga cikin ni'ima ta biyu da Allah ya yi wa ɗan adam bayan ma an rubuta laifin idan ya tuban ma Allah subhanahu wata'ala ko kuma yi wani alheri ga bayin Allah ko kuma Allah ya ɗora masa wata musiba daga cikin sabubban da Allah ke kankare zunubai kenan Allah ya ɗora mutum wata musiba wata jaraba wata asara wata damuwa to Allah yakan kankare wa ɗan adam laifi ta wannan hanyar to kun ga wannan ya zamo mai tagomashi akan tagomashi shi yasa wani malami yake cewa Allah wadan wanda ɗaiɗaikunsa suka rinjaye gomominsa Allah ya ce man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha wa man ja'a bis sayyi'ati fala za illa mithlaha wa hum la yuzlamun duk wanda ya zo da aiki na kware kyakkyawan aiki to za a ba shi goma kwatankwacin wannan wanda ya zo da mummuna ba za a yi masa sakamako ba sai gwargwadon wannan shi ma kamar yadda muka faɗa ba daga kayi ainihin ya zamo an yi maka nan take ba a'a ainihin zai zamo an ɗaga maka gaba to Allah subhanahu wata'ala yake cewa inna ladaihi raqibun atid a ce gaba gare shi wato kuka tare da shi akwai wanda yake raqib akwai wanda yake atid to ku duba anan Allah subhanahu wata'ala yake cewa ka'idun ka'idun wanda yake zaune to sai aka fassara me ma'anan abin nan ka'idun din sai aka faɗi mara fizimin kaulin zuwa ƙarshe to da aka ce anil yamini da kuma anil shimali shin mala'ikun nan an ce ka'idun kuma kai wani lokaci zai zama kana tafiya ya yanayinsa yake kuma sannan ka taɓa shafawa ka ji ɗaya daga cikinsu ko ka ji wani ɗan motsinsa ko ka ji gyaran muryarsa babu da za ka iya sashe to wannan yana daga cikin abin da mu musulmi Allah ya yi mana gatan sallamawa a kansa allazi na yi umenu na bilgaibi su musulmi wannan kan dagarkin da aka yi mana da shi muka saba ma dukkan al'ummatai imani da gaibu shi ne yake sawa ka yi duk abin da aka ce ka yi ko ka bar abin da aka ce ka bari kun ga na faɗa a baya Allah bai taɓa yabo a kan masu binciken ya gaibu take ba sai dai imani da gaibu ba wanda ya sa ka bincike binciken ya ka kaza yake wanda Allah bai baka labari ba mala'ikun nan da me suke rubutun wato abin da ya nake wannan magana a wanda suka kawo isra'iliya wanda ba su tushe bare makama wai alƙalamin su shine harshenka tawadar su shi shine yawunka to yanzu inda za mu ƙaddara haka na farko dai ba nufin da ya nuna wannan to zai iya yiwuwa ɗan adam ya furta abubuwa masu yawa na alkhairi kuma dandana sai kuma ya koma na sharri to harshen ka dai guda ɗaya ne ba biyu bane ba yanzu wani mala'ikan ne zai yi aiki da harshen ko kuma kila kana aikata alheri kuma kana furta sharri duk zai iya yiwa haka ne ko ba haka bane a yanzu baka ga wani ba zai zo gashi na subhanallah subhanallah yana ta kallon mata mutane suna wucewa ya kaba musu ido subhanallahi ibada ta yake ne na bare shi kuma wancan kafa wa matan mutane ido kana kallon su ba kyautawa, shi kuma zunubi ne to ka ga yanzu a lokaci daya ka hada alkhairi da sharri to yanzu idan muka ce shi harshen shine alkalamin to yanzu wani mala'ikan aka bar wa harshen mai rubuta alheri ko kuma mai rubuta sharri to a takaice ne babu wani hadisi ingantacce daga manzo alaihi salatu wasalam wanda yake ga yanayin alƙalamin su ko ga yanayin tawadar su Allah shi ya sanya suke wannan rubutu a me suke rubutawa mu dai an bamu labarin suna yi kuma mun yadda wannan zai nuna mana ya ku bayin Allah cewa wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu babu wanda ya san rundunar ubangijinka sai shi yanzu da za a ce ka kirga adadin mu mu a masallacin nan mu nawa ne ba wanda ya isa a yanzu ya hasashe yake mu ɗari kaza ne ila ma ko mu dubu ko dubu biyu ko wani abu to amma kuma kowanne akwai wannan mala'ikun tare da shi to yanzu mala'ikun da suke cikin garin dutse kawai wanda su wannan rubutu suke yi na ayyukanmu to sannan kuma lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yafzunahu min amrillah akwai kuma mala'iku su kuma kawai security ne Allah ya baka su ne suke kare ka gabanka da bayanka kuma wannan aikinsu da shi ne abin da aka ce su yi kai ɗan adam Allah yi magata nawa kake biya ake maka wannan aiki ni na san yanzu ko da a ce kana da wani matsayi da hukuma za ta yi maka gata kila a ce an baka wasu jami'an tsaro wanda za su dinga kula da kai na farko dai idan mai matsayin gwamnati ne kai an san ba za ka biya su ba to amma idan kila wani babban mutum ne mai matsayi aka yi maka gata aka baka dan sanda ko wani da ko wani jami'in tsaro kila sai kana yi kana ta yi masa wani alheri sannan zai tsaya ya aikin sosai yadda ya kamata haka ne ko ba haka bane to su mala'ikun me muke musu suke yin abin da ya kamata hasali ma sai ka samu ai Allah da guri yake wani gun sako zai tafi kuma suna yi masa gadi suna gadi ba su ce a kyale mutumin banza zai fada rami ya mutu tun da sabon Allah zai tafi ba ba su yi adam wannan mu'amalar su dai aikin da aka ce su yi suna yi Allah mun gode Allah ka ba mu iko mu gyara a nan Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya ta sha bakwai ya ce wa laƙadar kalaƙadar insana wa na'alamu mai tafsir ya ce halin bi taƙadiri na hannu kenan wa na'alamu kenan na hannu na'alamu ma ya ce masdariya to wasu shi ne su haddisu kenan wani alamu ma to wasu wisu kenan alwaswasa ma ɗin ta zama masariya kamar yadda ainihin ya faɗa A wasu wisu bihi ya ce alba'u za'ida ai au litta'adiyya wa zamirul insan nan ma to wasu da aka ce bihi kenan ma to wasu hu kenan ko da ba a sa ba'un ɗin ba ma'anar za ta iya cika to shi sa ke ta kodai da ta'adiyya in ka ce menene irtaka alaka za to wannan alaka zama da ta'adiyya to shi ne ainihin abin da mai tausiri yake cewa sai ke cewa ai wa na alamu? ai mu muna sanin wasu ta nafsihi iyahu wato abin da ransa suke sassaƙa masa au waswasata nafsihi lahu ko kuma irin wasu waswasin da take yi masa sai ce wa yumkinu an takuna ma mausula kuma zai yi ma ta zamo mausula kenan wa na'lamu allazi tuwaswisu bihi nafsuhu kenan idan mun ce mausula kenan na'lamu al-amra hu tuhaddithuhu nafsuhu bihi muna sanin abin da ransa take ba shi labari wa nahnu aqrabu ilayhi mu muka fi kusa ce zuwa gare shi yace bil ilimi da ilimi min hablil warid sama da ainihin jannayensa ya ce al'izafatu lil bayan wannan izafa ce domin bayani walwari ko a hadu irkai wato ya kace izafatu bayan in ka ce masjidu jami'in to masallacin shine masjidu kuma shine Jami'i? ke na kai izafan abu zuwa ga ainihin kansa shine abin da yake nufi anan? to shi ke ta walwari ko a hadu irkai ne idan muka sai alwaridu ɗaya daga cikin jijiyoyi biyu ne bi safhatayn unuki a gefen wuya ni minar ra'asi sun dangaro daga ka ilal kalbi zuwa zuciya iza kutsi'a ma tasahibuhu idan an yanke wannan jijiyoyi to ma'abucin su ya mutu yace idh yatalqa ay ya'khudhu wa yuthabbit yayin da suke karba kuma suke rubucewa almutalaqiyani wannan masu karɓa shine sai malakani mala'ikun nan guda biyu almuwakkalani bil insan wanda aka wakkala su ga ɗan adam aka ba su kula da shi shine ma ya amaluhu aka wakkala su da abinda dan adam yake aikatawa anil yaminu wa shimal a ɓangaren dama da kuma bangaren hagu minhu daga shi ɗan adam ɗin. ƙa'idun ayyace qa'idani suna nan su biyu a zaune wa huwa mubtada'un wa khabaruhu qablahu kenan anil yamini shine khabar muƙaddam, qaidun shine mubtada muakkar ma yalfizu min qawlin dan adam ba zai furta wani zance ba inna ladayhi raqibun face tare da shi akwai wasu masu sa suna kula a fidun wanda yake hadirun wato halartacce yana nan dindindin sai mai tafsiri ce wa kullum minhuma bi ma'anar musalla duk wannan biyun ana nufin musanna ma'ana kenan anil yamini akwai wanda yake wato atidun kuma riqibun sannan kuma anil shimali wa hakaza ne bangare akwai mala'ikun da suke da wannan sifofi guda biyu yan uwa an nuna mun lokaci za mu tsaya a nan abin da muka yi daidai sabon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu nada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din akwai babban malaminmu malam abdullahi abdullah ba shi da lafiya kamar yadda da yawa sun sani amma alhamdulillahi ya so samun sauƙi domin safiyan da ma har ya ɗan tattaka da ƙafafuwarsa a cikin asibiti ya kai ya kawo wannan alhamdulillahi abun farin ciki ne wanda 'yan kwanaki gaskiya abubuwan akwai tsoro a ciki to muna roƙon addu'ar ƴan uwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya Malam Abdul Wahab ba sai na faɗa mana muhimmancin sa ba ga addinin Allah da kuma bayin Allah saboda haka uba murabbi murshid mushfiq mutum ne wanda yake mai tarbiyya mai tausayi mutum mai kirki saboda haka muna buƙatar addu'a ƴan uwa gare shi Allah subhanahu wata'ala ya tashi kafadunsa Allah subhanahu wata'ala ya bashi lafiya mai martaba sarkin dutse da Nuhu Muhammadu Sunusi Allah ya yalwata makwancinsa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ya masa Allah subhanahu wata'ala ya yafi dukkan laifukansa Allah subhanahu wata'ala ya shi aljanna madaukakiya wanda ya gaje shi shi kuma Allah ya riko da hannayensa Allah ya bashi kariya a ko da yaushe kuma ya sanya ayyukansa a cikin yardarsa Allah ya ba shi ikon ɗorawa da kuma ci gaba a kan abin da mahaifinsa ya yi Allah ya zamo gatansa Allah ya zamo jagoransa ga dukkan abubuwan da zai yi Allah ya taimaki addinin musulunci da musulmi da shi Allah ya kawo ci gaban addinin musulunci da musulmi a wannan jiha da wannan masarauta ta hannunsa kuma Allah subhanahu wataala kada ya bishi da iyawarsa ko jagoransa. duka wanda suke taimakon shi a wannan tafiya Allah ya taimaka musu ga baki ɗaya. bayan mai martaba sarki da ma dukkan danginsa muna masu addu'a Allah ya riko da hannayensu Allah subhanahu ta’ala ya zama gatansu ya masa jagora ga baki daya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم توفنا مسلمين ولقنا بالصالحين يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا يا رب العالمين اللهم كلنا أونا ونسينا يا رب العالمين اللهم أنت بحاجاتنا أليم قدير فتضيها ويسكنها يا رب العالمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم كلنا عونا ونسيرا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين